Kiraye-kiraye ga shugabannin jam'iyyar APC mai mulkin su kwatanta adalci ya fara kunno kai ne a daidai lokacin da rahotanni ke nuni da cewa mambobin tsagen jam'iyyar a kusan jihohi sha biyu sun fara sauya sheka zuwa jam'iyyar adawa ta PDP da ma jam'iyyar SDP don samun gurbi a neman takara duk da cewa ana da gudanar da zaben fidda gwaninta a watan Mayu mai zuwa duk da cewa batun sauya sheka zuwa wasu jam'iyyu da lokutan babban zaɓe ba sabon abu bane a Najeriya masana siyasa na ganin cewa kamata ya a samu mafita ga sauya shiga ba tare da gamsassun dalilai ba. Alhaji Abdurrahman Buba Kwacham da ke zaman shugaban kungiyar matasan Arewa maso gabas kuma ɗan takarar sanatan Adamawa ta Arewa a jam'iyyar APC ya ce. Abun da yake tattafe ne a tattare da jam'iyyar wanda nake so in jawo hankalin shugabanni musamman na jam'iyyar APC na ƙasa da kuma na jihohi. Na farko a taron da ake so a gabatar na uwar jam'iyya a yi hatara a bar shugabannin jam'iyya su zaɓi 'yan takara wanda ya dace da al'umma wanda suke so maganan ɗauki ɗaura eh, talakawan ƙasar nan fa ba za su amince da wannan abu a yanzu wanda kuma yin wannan abu zai kai jam'iyyar nan ga asara yana da kyau shugabannin jam'iyya musamman na APC babu fa Buhari a zaben 2023 Buhari shine wanda Allah ya huwace masa zai iya kiran talaka ba tare da naira goma ba ya nemi alfarma talaka ya masa don haka ina tabbatar ma shugabannin jam'iyya in sun yi adalci tsakani da Allah to tabbas za su ga abun da suke so don haka ina kira kuma ga uwar jam'iyya na kasa. ta sa hannu akan sai ba data na jam'iyya don ana yawan canja sunan delegate ana canja sunan executive su yi hankali a sa mata security ko menene ra'ayoyin wasu mambobin jam'iyyar APC a game da tsarin dauke ɗaura, ga wasu da karin bayani suna na Sam AK dan jam'iyyar APC in ana so a yi adalci a bar mutane delegate su zo su yi zaɓe Shi ne adalci amma abubuwa da yawa suke faruwa wani da bai dace ba don irin kuɗin da yake da shi zai iya zo ya siyo kowa da kuɗinsa sai ya rike tiket ɗin fati sai ki gan wani ma da ya ci zaɓen general election to abin da jam'iyyoyin nan suke dubawa suna neman wanda ya dace na kwarin da mutanen Najeriya za su so sai a bashi tiket ɗin fati sai takara in Allah da sai su ci zaɓe. Sunana Honorable Mrs. Patience Charles Kwace ni ne neman takarar Federal House of Representatives ne in eh, representing mutanen Michika da Madagali a Federal House of Reps. Mafi yawanci idan muka zanna muka ga mu gaskiya wanda ake fitar da su ɗin kan cewa consensus ba mutane ne wanda jama'a suke so ba. ni dai abun da nake sa rai cewa zai fito shine a bar kowaye da ya ɗauki fom ya tafi ya je taka rawarsa ka je ka nema jama'an ka jama'an ka su baka kuriya a halin yanzu dai akwai rudani a tsakanin shugabannin manyan jami'in siyasar Najeriya biyu game da rashin jituwar da ke tattare da yadda 'yan takarar su na shugaban kasa za su fito takara a zaben shekarar 2023 abin jira a gani shine yadda manyan jam'iyyun biyu za su fafata su samu bakin zari a game da rudani rudanin fidda gwanayensu. Halim Abdulra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.